ka ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum barka kuma da hantsi. ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe. Kamar makon jiya yau ma muna kan kasafin kuɗi tare da masanan namu Dr. Habibu Yahaya. da Malam Nura Iro ma'aji. Ga wakilin muryar Amurka da ke Kano Malam Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. Comrade, wannan kasafi na 2017 da muke magana a kai na gwamnatin tarayyar Najeriya yanzu haka yana gaban majalisar dokoki ta ƙasa. Kuma dokar ƙasa ɗin ita ce ta ce a danka shi su kuma su ne za su tsatsefe su abin da ya dace. yanzu wacce rawa za su taka? wato sai dai na kira ga su da su yi la'akari da abin da ya faru ga kasafin kuɗi na 2016 an ɓata lokaci an saka son zuciya an yi almundahana an yi babakere wadda shi ya sa dukkanin kudura-kuduran da gwamnati ta yi a cikin wannan kasafin kuɗi ba a samu nasara ba a cikinsa haka kuma shekarar ta wuce idan suka sake haka ta ƙara faruwa a shekarar ta 2017 gaskiya kuma ba duk tsarin da 'yan najeriya suke akan wannan gwamnati zaton da suke so ko wannan abun sai dai zama mafarki na farko zan so su kalli wani bangare da su ya shafa kai tsaye bangaren nan da ake kira da suna na constituency project bangare ne da ake almundana fiye da yadda ba ka zato idan ka kalli ba ma 2016 ba in ka koma 2015 alƙalluma mu mu kungiyoyi da muke bibiyar irin wannan ayyuka ya nuna cewar a cikin projects guda 436 guda 77 completely ba ma za ka iya locating inda suke ba ba za ka iya inda ba za ka iya gane inda suke ba sannan guda 45 su ne aka gama a cikinsu so magana shine ana yawa akwai da dama line items da ke cikin kasafin kuɗi ayyuka da aka sa a cikin kasafin kuɗi da in ka tashi ba ma za ka iya gane ina suke ba na farko kenan so shawara ta da su shine a tabbatar da dukkanin wani aiki da aka bashi lamba a cikin kasafin kuɗi yake kuma da kuɗi da za a yi shi ya tabbatar da cewar an fitar da bayanan yadda inda yake don 'yan najeriya daga duk inda suke su iya zuwa su ga wannan aikin haka yake ko ba haka yake ba sannan abu na in ka hauro shekara ta dubu da sha shida matsalar take faruwa ko sanatocin da suke nan kano misali an kashe fa a ƙasa ga baki ɗaya an yi fasin wancan kasafin kuɗi ya zama doka an ba da naira biliyan ɗari kan a yi aikin constituency project amma a nan kano mun samu biliyan biyu da tamanin da hudu 2.8 biliyan na farko an ce za a zo a yaƙi talauci za a shiga ƙauyuka a yi musu a ja musu harkar wuta lantarki za a yi musu feeder roads hanyoyi sannan za a zo za a ba su training na dogaro da ka yan najeriya ni da mutanen kano su ya kamata su ba da wannan shaida an yi waɗannan yan majalisun sanatocin mu uku da sauran yan majalisu na tarayya su aka ba wannan su wannan kasafin kuɗi ya ce za a ba wannan kuɗi su je su aiwatar da wannan ayyuka so babban matsalar da ake ciki shine na farko rashin sanin ina ma adireshin duk wani aiki da aka ce za a aiwatar yake sannan na biyu kuɗaɗe ne ana bunka ma ayyuka kuɗaɗe yadda aka dama ba a zama a tantance a ga menene mafita ta ina za a iya samun alƙalluma bisa eh, nazari na masana wanda ya dace da wannan bangare sannan rashin samun bayanai cika kuɗin nan shi ma ba ƙaramin matsala ba ce eh, eh, waɗannan su ne matsalolin da suka dabaibaye harka da ta shafi constituency project amma wannan abubuwan da kake faɗa cewa baka ganin tun da ya shafe su kai tsaye la'akari da dambarwar da aka yi baka ganin zai wahala a ce an ɗaukan an ɗauki matakan gyara a za iya ɗaukan matakan gyara su doka ta ba wannan dama yanzu ya bar hannun shugaban ƙasa hmm. hukumar zartarwa ya zo hannunsu su ya kamata su kalle shi kuma duk gyaran da zasu ya kamata su ringa fito da information na a ringa press conference ana ga 'yan jarida su sanar da 'yan najeriya ina aka taba me yasa aka taba shi ina ne bai kaza ba da in ya koma hannunsu su masu eh, aiwatar da wannan aiki su masu kalla su gani in yayi finally za a fito da abu ya zama doka a saka hannu 'yan najeriya su bibiya ah, eh, dr habib wai wannan kasafi na tiriliyan bakwai da biliyoyi da gwamnatin najeriya ta yi a bana wai da za a yi tasiri a rayuwar 'yan najeriya da suke fama da talauci da rashin aikin yi da yunwa a yanzu yaya kake ganin wani hanyoyi kake ganin ya kamata a da zai tasiri musamman a kan zukatan 'yan najeriya ko a rayuwarsu ai kusan abin da kwamar nura yake bayani kenan hanya ce guda biyu ta ɗaya wadda ita ce tafi kowace muhimmanci a hana zirarewar waɗannan kuɗaɗe. amma gwamnati tana cewa ta hana zirarewar kuɗaɗe tintini eh to ai zirarewar ya ai kala kala ce babban zirarewa da karamar zirarewa daga sanda za ka zuba kuɗaɗe a constituency project ka zo ka neme su ka rasa ai sun zirare ba wai sai an ɗebe su ba akwai inda ake ɗiba gaba ɗaya akwai kuma inda za a zuba su a cikin wani aiki su zirare ɗin saboda haka sai ka toshe waɗannan duk kafofin na biyu sai ka zama da cewa su wato shugabannin da aka sassa su a kan ma'aikatu da aka ba su amana na ɗaya i zama da cewa sun san aikin wanda ina ɗaya daga cikin zarge-zargen da ake wa gwamnatin mutane an ba su mukamai waɗansu ba su dace da mukamin ba ba su san ba za su iya zana manhaja ta yadda za su ci da wannan wurin gaba ba to sai ya zama da cewa ko su ne a kai suna da masu ba su shawara da za su iya taimaka musu ko zamana cewa duk wanda aka bashi amana ya tashi tsaye kuma gwamnati ta sa ido a kansa cewa ya yi kuɗin da aka kasafta a nan wajen bai zirare ba an yi sannan na uku gwamnati dole ta tabbatar kuɗaɗen nan kamar yadda muke bayanin su a baya za a same su ta sa waɗansu wato hanyoyi ta kafa waɗansu hanyoyi tabbatattu da za su tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗen da ake nema a same su cewa an same su kaga in aka same su sannan kuma aka zuba su basu zira ba kuma aka samu mutane masu amana da za su duba to za ta cimma bukatun ya rage talauci da haɓaka tattalin arziki idan ɗaya daga cikin anan ya tasgaro to fa gaba ɗaya shi tattalin kasafin kuɗin wato zai iya tafiya. bi ma'ana idan i zama na cewa ko dai mutanen ba su san aikin ba ba kuma su nemi shawarar waɗanda za su ba su ba ko kuma aka zuba kuɗin a'a suka suka zirare ko kuma ita gwamnati ba ta tabbatar da hanyoyin da za ta eh, samar da kuɗaɗen ba wanda kamar yadda kwamar eh, eh, nura yake gaya maka babban matsalar idan aka zauna rigimar siyasa sai i zamana cewa kusan rabin shekara ta tafi ba a ma fara aiwatar da tattalin kasafin ba wanda shi ya faru a shekara ta dubu goma sha shida duk yadda kasafin kuɗi ya kai da kyau idan ya samu waɗannan matsaloli guda uku da nake gaya maka to ba za a samu ci gaba ba kuma mutane ba za su ji ba wato ba za su san an yi ba waɗannan hanyoyi ne zai sa mutane su gani su taɓa su ji su ga mota tana tafiya akan titi mai kyau su ga wuta ta tabbata su ga an samu ruwa su ga an samu zaman lafiya su ga cewa noma an yi shi mutane sun samu abinci shi abin da talaka ike bukata duk bai wuce wannan ba to amma dokta wannan magana da kake ta yi tun ba yanzu ba ku kuke cewa tattalin arziki baya bunƙasa sai da masana'antu ɗazin nan ma kayi tsokaci cewa fitar da abubuwan da ake nomawa baya ko shigo da su ko wani abu baya kawo wani ci gaba sai dai abubuwan da ake sana'antarwa a masana'antu da kamfanoni kuma a duk tattauna da muke ba mu ji inda kuka yi kuka yi magana cewa yaya za a yi kowane tanadi aka yi masana'antu da kamfanonin ƙasar nan ba don su farfado su dinga aikin da ake so na wannan sana'antawar ta yaya za a cimma wancan batu da kuke ai wato shi ɗan kasuwa babban abin da ifi bukata a wannan yanayi na yanzu tabbatar da zaman lafiya da kare dukiya wadda zai zubata a hannun jari ka tabbatar ma zai samu wuta ba wata masana'anta da za ta yi shi yasa infrastructure wato kudin da za a kashe na manyan ayyuka ya zama da cewa wuta da ruwa suna da mahimmanci a harkar kasuwanci babu wata ƙasa da take ci gaba a kasuwanci na duniya ko ta sana'antar da wani abu idan ba ta da wuta saboda haka duk ƙasar da ake so ta sana'antar da wani abu komai mai kankantarsa to a tabbatar mata da wuta idan ta samu wuta a bayan zaman lafiya aka samu wuta sai a samu abin da ake kira policy issues ta yadda za a samu haraji zama da cewa ba za a nannin wa mai masana'anta haraji ba ya biya na federal ya zo a cikin state din ya biya na state ya biya na local government ya biya na wane ne duk a haɗe su ta inda ba zai yi masa wahalar biya ba ba za a dinga shiga cikin ribarsa da kuwa sa ana karɓar haraji ba to idan aka samu wani shi da ita has to uh, abin da ake kira policy issues uh, da zaman lafiya sannan kuma an zama na cewa ya samu wuta to in ka haɗa su wannan abin shi ake kira conducive environment amma kuma suna magana tallafi su kuma masu masana'antun cewa yawancin sun durƙushe dole sai gwamnati ta shigo musu eh ai a kowace ƙasa ta duniya akwai abin da ake kira bail da tattalin arzikin uh, america ya durkushe ai sai da shi uh, ban bananki wanda yake shine shugaban bankin america a lokacin ya yi wani kudiri na biliyoyin daloli da aka fito aka tada kamfanoni musamman na gidaje da sauransu uh, wannan bai kauce hanya ba idan gwamnati za ta ba da tallafi ga gona da masana'antu amma ba za a ba a duk da ka ba shi tallafi ba zai komai ba in ba shi da wuta ba zai komai ba in babu tsaro ba zai komai ba idan babu hanyoyi da ruwa saboda haka in ka samu waɗannan sannan sai idan mana ka bashi tallafin da zai iya sana'antar da kaya kuma ka mana cewa ka kare shi daga wato abin da takara da kayan kasashen waje. jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani shirin yanzu a madadin dr habibu yahaya da malam nura iro ma'aji da wakilin muryar amurka da ke kano malam mahmud ibrahim kwari ni salu garba ke cewa ku huta lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya